Jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a sashen rahotanni wanda ke kawo muku labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki daya. Idan wannan ne zuwan karo na farko, kar ka manta da danna subscribe da kuma kararrawa don sanar da kai a duk lokacin da muka dora wani sabon shiri. Ga kanan labaran kamar haka. An amince sarkin Kano ya zama shugaban majalisar sarakuna na dindindin. Majalisar Dokokin Jihar Kano ta amince da dokar naɗa Sarkin Kano Aminu Ado bayaro a matsayin shugaban dindindin a Majalisar Sarakunan Jihar kamar yadda gwamnatin jihar ta bukata. Gabanin kafa wannan doka, dokar masarautu ta jihar ta ce za a riƙa yin karɓa-karɓa a shugabancin Majalisar Sarakunan Jihar duk bayan shekaru hudu. Sai dai gwamnatin jihar ta soya dokar a maimakon tsari na karɓa-karɓa tsakanin manyan sarakunan jihar guda biyar. shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar kano kabiru hassan dashe ya shaida wakilinmu a kano cewa dalilin sauya dokar ita ce kasancewar masarautar kano ita ce masarautar da tafi kowace masarauta jimawa da kuma shahara an gudanar da zaman majalisar ne a ƙarƙashin jagorancin shugabanta abdulaziz garba haka zalika wani batu da shi ma ya sauya amincewar majalisar shine na ƙara adadin masu zaɓar sarkin kano daga hudu zuwa biyar inda aka baiwa sarautar sarkin dawakin babba damar shiga jerin duk wannan na cikin sauye-sauye da majalisar dokokin ta yi wa dokar masarautun ta jihar kano ta shekara ta 2019 sakamakon ƙudurin da gwamnan ya aika mata da haka haka muka zo ƙarshen wannan rahoto don samun labarai a koda yaushe kar ka manta da dinna subscribe da kuma alamar ƙararrawa don sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri mun gode